الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau شعب bakwai وطن جماد الأولى ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari har yau dai muna cikin kitabun shurut muna cikin wannan dogon hadisin a da ke magana kan babu shurut fil jihad wal musalaha ma ahalin harb wa kitabati shurut to muna cikin wannan dogon hadisi ina ganin za mu tashi daidai inda ko karike na ibu gashi nan su qala zuhri na za mu tashi qala zuhuri. bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qala zuhuri. wato imam zuhri Allah ya masa rahama ya ce qala umaru umar dan khattab radiyallahu anhu ya ce amiltu lidhalika a'mala sai na aikata wasu ayyuka saboda wannan Ah, qala falamma faraga min qadiyati alkitab yace lokacin da annabi ya gama daga qadiya na na wannan rubutun qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li ashabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa sahabbansa umu fanharu thumma mahliku yace ku miƙe ku soke dabba sa'annan ku yi aski an gane wannan ko tunda dai an hana mu aikin hajji wannan shekara to ku miƙe ku soke dabba na hadaya sa'annan ku yi aski mu koma gida shekara mai zuwa mu dawo mai aikin haji ko umra an gano wannan ko to wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu a lokacin da kowanne daga cikinsu hankalin shi ya tashi mutane sun harzuka babu wanda ya ji daɗin abin da annabi ya aikata su a lokacin nan a gane su suna ganin kaman akwai su suna ganin ba daidai ba ne amma kuma sai daga baya suka gano hikiman da ya sa manzan Allah ya aikata wani abubuwa an gane shi umar shi ya fito ya yi magana ɓaro-ɓaro amma sauran kowa abin na cikin zuciyarsa ya za mu yi magana cewa abin na cikin zuciyar mutane za mu gane ta hanyar ƙarina wannan ƙarina zai nuna mana ashe ba umar ba ne kaɗai shi dai umar kawai wato ya yi zarɓaɓiya ne ya yi magana an gane to sai annabi ya ce wa sahabbai ku tashi ku soke dabba sa'annan ku aske a ku yi aski qala fa wallahi ma qama minhum rajul to kun ji yace fa wallahi na rantsi da Allah ma qama minhum rajul wallahi mutum daya bai miƙe daga cikin su ba an gane idan yan shi'a suka ce to ai Umar shine mutumin da ya ta wancan magana din to a cikin mutanen da annabi ya ce a miƙe akwai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yan shi'a sun ce shi masumi ne baya kuskure to kaga an ce babu wani mutum ɗaya da ya da ya miƙe kenan har da wa har da aliyu kenan ba a ce to ai wasu mutane sun miƙe wasu mutane ba su miƙe ba ma kama minhum rajulun babu wani mutum da ya miƙe daga cikin su sai ka tambayi dan shi'a ce to yanzu me zai ce kan wannan abu wani amsa zai bayar to idan har manzon Allah ya ce a miƙe aje a yi yanka a yi aski idan aliyu bin abi talib ya ƙi to nan me za a ce kaga za mu ce kenan wa iyaz billah sai a ce kenan shi ma ya saba ma shari'a eh? kaga ba za a ce haka ba kaga Umar bin Khattab ya fito yayi magana baro baro amma su kuma sun nuna ma annabi a aikace cewa sun yi fushi ba su yi magana ba na ba san gane sai suka nuna a aikace sun yi fushi misali amma shi Umar ya tsaya ya ɗanyi wasu tambayoyi yana so lallai a ɗauki mataki a kan abu. to Umar radiyallahu an a wani hadisi yana cewa ya ayyuhan ita hamun ra'ayi fi din yace ya fi mutane ku tuhumci ra'ayi a cikin addini ku tuhumci ra'ayi wato ku yi hankali da gittawa da ra'ayin ku kan addini yace haƙiƙa na ganni ranan Abu Jandal wani rana ne ranan Abu Jandal eh ban ji ba shine ranar da Abu Jandal din nan ya zo a guje ya faɗi gama manzan Allah ko kaga ya zo yana tatata an samu ankwa da sauransu ya gudo ya faɗi gaban manzo sallallahu wasallam to kuma sai ga kafirai sun zo su cewa a miƙa shi ya gudo daga makka ya zo madina ya yau hijira kafirai suka ce a miƙa kuma annabi ya ce a miƙa shi sai umar ke cewa na rantse da Allah ya ce na ganna a wannan rana da ina da iko in tunkuɗe maganar manzan Allah da na tunkuɗe shi so a lokacin da da manzan Allah ya ce a tafi da shi ina da iko ce kada a tafi da shi wallahi da na yi ya ce amma daga baya sai na gane kuskure ne an gane ra'ayi na na kawo to saboda haka ya ku mutane ku tuhumci ra'ayi a cikin addini don wani lokaci mutum zai kawo abu ra'ayin shi ne sai mutum ya kama abin na da kyau an gane ko za ga wani sai ya auna ra'ayi da ƙur'ani da hadisi sai ya tunkuɗa ƙur'ani da hadisi da ra'ayin shi saboda a tunanin shi ra'ayin shi ya fi ƙur'ani da hadisi to shi ne umar yake cewa wallahi a nawa ra'ayin da za a banni wato abin da na zo da shi kamar ya fi na manzo Allah kama daga baya sai Allah ta'ala ya nuna min gaskiya sai na gane kuskure na yi sai na tuba an gane to a kaddara abinda shi'a suka faɗa dangane da umar cewa umar ya yi ya faɗi kaza ya faɗi kaza to ya faɗa amma kuma daga baya da ya zo ya faɗa ya gane kuskuren sa yaya idan mutum ya aikata kuskure ko da shirka ma mutum ya yi ya shekara hamsin yana shirka daga baya sai ya gane kuskuren shi yau yaya eh ba shi kenan ba kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim ko ashe da zunuban ka za kai sararin samaniya sannan ka zo ka gane kuskure da ka tuba Allah zai gafarta maka wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amila salihan summa hatada innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun ashe kenan idan mutum yayi kuskure ko kafirci ne daga baya sai ya gane kuskuren sa ya tuba Allah ya karbi tubansa an gane wannan ko to saboda haka wannan shine abin da ya faru manzon Allah ya ce musu qumu fanharu ku tashi ku soke dabba sun mahaliku sannan ku yi aski ala ya ce fa wallahi ma qama minhum rajulun wa wallahi babu wani mutum daga cikin su da ya miƙe hatta qala zalika thalatha marrat dan wato har sai da annabi ya faɗa haka su uku ba su uku annabi na cewa ku tashi ku soke dabba sa'annan ku yi aski amma wallahi babu wanda ya miƙe hasa uku ba na'am falamma lam yakun minhum ahadun dakhala ala ummi salama a lokacin da babu wanda ya miƙe daga cikin su gaba ɗaya saboda kowa yayi fushi ba wanda ya miƙe sai annabi ya shiga wajen matarsa ummu salma radiyallahu anha fa zakara laha ma laqiya minan nas sai ya ambata mata abin da ya gamu da shi daga sahabbansa ya mata bayani dalla dalla sahabbai na sun hallaka ce me yasa ce sun hallaka annabi ya ce to na ba su umarni su tashi eh, su soke dabba sannan su yi aski amma babu wanda ya ji magana na duk sun yi banza da ni ai sun hallaka ko na'am faqalat ummu salamata ya nabi allah sai ummu salama ta ce ya annabin allah A atuhibbu zalik shin kana so kana son haka din wato mana kana so su yanka dabban hadaya sannan su yi aski bi ma'ana kana so su bi umarninka ukhruj umma la tukallimu ahadan minhum kalima tace ya rasul ka fito ka fita kawai sannan kada ka yi magana ga ɗaya daga cikinsu da kalma ɗaya kaka ce musu uffan ka fito abinka hatta tanharu budnak har sai ka soke ainihin dabban hadayanka kada ka yi magana kaka ce ku zo ku yanka kawai ka zo ka yi banza da su ka sa a kawo maka dabban ka na hadaya in an kawo ka yanka a gaban su ka gani wa tad'u halikak sannan kuma sai ka kira mai askin ka ya zo ya ma aski fa ya halikak ya ma aski fa kharaja falam yukallim ahadan minhum sai annabi ya fito bai yi magana ga ɗaya daga cikin su ba ah ana jin shawaran mace sauraron shawaran mace ba na dama bane kaza ka ce ina sauraron mata shin ga baki ɗaya ne ba karɓar shawarar mace ko akwai da ake karɓa kusan da ake karɓa an gane abin da aka ce dai idan mace ta baka shawara ka yi zurfin tunani a gare shi an gane kada ya zama to da ta baka shawara kawai ka faɗa kawai ka aikata za ka yi nadama amma in ta baka shawara akwai shawarar da in ta baka za ka shawara ne yadda ka san namiji ya baka shawara yanzu kamar wannan shawara yanzu waye ba shi shawara gaba ɗaya mutanen da zai tambaya shawara su ma zai sun yi fushi eh shi zai tambaya ko ko bi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan galizal qalb lam fadu min hawli Allah yake saboda rahman Allah ne kake kake tausawa sahabbanka kana magana da kana bin su cikin sanyi da ka kasance mai fushi mai kaushin zuciya da sun watse sun barka fa'afu ka yi musu afuwa wastaghfir lahum ka nema musu gafara in suka yi zunubi sannan wa shawirhum fil amr ka nemi shawaran sahabban ka cikin al'amura to gashi annabi sahabban da ya kamata ya nemi shawara duk sun yi fushi to shine lokacin ya koma wajen matar shi ummu salma yace subhanallah sahabbai na sun halaka tace me yasa kace sun halaka to na ce su yanka dabban hadaya su yi aski mu tafi duk sun ki an gane wannan ko to shi da ita kuma Allah cikin iko sai ba ta basira ta ce sun yi fushi ne kada ka gaya ka kai wa kowa magana kawai ka zo ka ɗauko dabba a gaban suna kallo kai amfani kawai ka yanka dabba na kowa na kallo a ma'aski za su bi umarni na'am hatta fa'ala zalika nahara budnahu wa da'a halikahu fa halaka yawa manzo Allah bai magana ba har ya aikata haka an gane wannan ko har sai da ya ainihin ya aikata haka ya soke dabban hadayensa ya kira mai askinsa mai askin ya masa aski falamma ra'u zalika qamu fanaharu a lokacin da suka ga haka sauran sahabban duk sahabbai sun ga annabi ya yanka dabban hadaya sai suka miƙe su ma suka soke dabban waja'ala ba'dhum yahliku ba'dha sai ya to sashe daga cikin sahabbai yana masashi aski suka yi ma aski hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma har ya kasance sashen su yana kusa ya kashe sashe saboda bakin ciki mutumin da ke cikin damuwa kuma ka ce ma aski <laughs> yana ba cikin tashin hankali to su suna cikin wannan damuwa suke daukan wuka suke yin askin sun yi askin ne ba sun tsadan sun so ba kawai domin biyayya ga manzon Allah ya zan wajibi an gane sun tabbatar in ba su yi ma biyayya ba sun hallaka Allah shi kiyaye umma eh. ja'ahu suwatun mu'minat sannan sai wasu mata mu'minai suka zo masa Ba an zalallahu ta'ala sai eh, bayan an gama wannan sai ga wasu mata mu'minai sun zo sun taso daga makka zuwa madina sun yi hijira an gane to a ka'ida an riga an zauna an yi sulhu cewa idan mutum ya gudo daga makka ya zo madina za a iya za a mai da shi to har da mata aka ce wannan sulhu bai shafi mata ba idan mata suka taho daga makar suka zo madina ba za a miƙa suka kafirai ba saboda mata suna da rauni ɗan abu kaɗan an musu za su iya dawowa su yi rida an gane to shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya نعم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات يا كون دوك إيماني idan mumine mata suka zo muku masu hijira famtahinuhun ku jarabe su an gane ko a jaraba su a gani shin me yasa suka hijira sun yi hijira ne don neman duniya ko sun yi hijira ne don su biyo mijinsu ko menene idan ya zama to sun yi hijira tsakaninsu da Allah ne domin san Allah da manzansa domin kishin addini to anan wajen Allahu a'lamu bi imanihim imanihinna Allah ta'ala shi yafi kowa sanin me imanin su fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar idan kun idan kun tabbatar cewa su mu'mine ne ha to kada ku mayar da su zuwa ga kafirai la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahum su ainihin kafiran ba su halatta gare su ba ga matan ba haka nan su ma matan ba su halatta kafiran ba tunda dai yanzu addini ya riga ya raba su matan da suka musulunta ba za su koma wajen mazajensu ba fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar idan kun tabbatar cewa su mu'mine ne to kada ku mayar da su zuwa ga kafirai an gane wannan sai a rike su a nan garin wa atuhum bi hatta balagha bi aisamil kawafir eh, wa atuhum ma anfaqu ku ba su abin da suka kashe suwa za a ba abin da suka kashe mazajen su kafirai ai sun auri matan ko mazaje kafirai sun auri mata matan kuma sun musulunta da matan suka musulunta sun yi hijira to shine aka ce ba za a mika matan zuwa kafirai ba amma kuma za a biya kafiran kuɗin sadaƙin da suka kashe za a biya kafiran kuɗin mai sadaƙi da suka kashe wala junaha alaikum an tanki hunna ku jura hunna babu laifi a gare ku ku aure su su wayannan matan da suka hijira idan kun biya su sadakin su in kun biya wa'ancan in kun biya sadakin auren tunda ku riga kun biya wa'ancan mazan kudin da suka kashe ko to su kuma wayannan matan za ku aure su ku ba su sadaki an gane wala juna alaikum an tanki wa hunna idza ujura hunna wala tumsiku bi ismil kawafir kada ku rike igiyan kafirai kada ku rike igiyar mata kafirai su kuma mata kuma kafirai a ce mata mutum musulmi ne mutum ya zo ya musulunta sai mata shi take musulunta yanzu ya za a yi shi ne shi kuma Allah ya bada amsa nan idan kai ka musulunta matarka ta ki musulunta wala tumsiku bi ismil kawafir kada ku rike igiyar mata kafirai ku sake su kawai an gane yanzu kawai musulunci ya riga ya raba ku ta je can ta haɗu da can wajen bautan gunki kai kuma ka ji ka haɗu da Allah da manzansa gani wasu aluma an anfaqtum wal aluma an anfaqu ku tambayi su kafiran tunda dai har ita mace ta ki musulunta ku tambayi kafiran inda ta je cewa su biya kuɗin sadakin da su biya ka kuɗin sadakin da ka biya ka shine wasu ma anfaqtum ku tambayi abin da ku kashe na kuɗaɗe su kuma kafiran su ma wal alu ma anfaqu su ma su tambayi abin da kashi, kashe ku biya su ma su biya ku an gano wannan zalikum hukumullah ya hukumu bainakum wallahu alimun hakim an fahimci wannan to wannan shine ka'ida da aka yi to an samu musulmi sun biya kafiran musulmin da matan suka musulunta su mazan ba su musulunta ba to an biya mazan abin da suka kashe amma kuma su kafiran sun ki cika alkawari sun ki biya babu wani kafiri da ainihin wata mace musulma ta gudo wajen shi da har yanzu ya biya an ce mace ɗaya ce kawai dai daga cikin musulmi ta yi ridda amma mata da yawa daga cikin kafirai sun koma musulunci amma ita wannan matan da ta yi ridda su kafiran ba su biya ba an gane wannan ko an ce daga baya sai Allah ya shafa wannan yanzu kawai idan mace ta gudu ta yi hijira ba wani magana wai a biya ba abin da za a biya su Shi kenan kawai inda har ta riga ya riga ya yi ridda bai dawo ba kawai ta dawo wajen mu kenan, ba za a biya ba an gane wannan ko فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك sai Umar dan Khattab a wannan rana sai ya saki mata guda biyu wanda sun kasance suna cikin shirka ne matan umar umar ya musulunta amma matan shi guda biyu sun ƙi musulunta an gane shi ne sai umar ya fito fili kawai ya sake su su matan guda biyu fatazawwaja ihdahuma muawiya wa abi sufyan sai ɗaya daga cikin su ta auri muawiya dan abi sufyan wal ukhra safwan ibn umayya ita kuma ɗayan ta auri safwan bin umayya ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma Madina فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم sai ga Abu Basir shi ma ya gudu Abu Basir ya zo wajen Annabi wato wani mutum ne daga cikin Qurayshawa shi ma musulmi ne shi ya musulunta fa arsalu fi talabihi rajulain sai suka aika da mutane biyu dan a nemo a nemo shi Abu Basir su kafiran fa suka aika da mutane biyu a je a kamo shi fa qalu al ahad alladhi ja'alta lana suka ce ya muhammad ka miƙa mana abu basir alƙawarin da ka sanya a gare mu mun riga mun zauna an yi jirjiniya, cewa duk wani musulmin da ya gudu daga makka ya zo madina za a miƙa mana shi miƙo mana shi nan wajen a fadafa'u ila rajulain sai manzan tsira sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙa abu basir zuwa ga mutanen guda biyu an gane in ba cika alƙawari ba ya kenan ya za a yi haka a ɗauki musulmi a danƙa shi a hannun kafirai na'am fa kharaja bihi hatta balagha zal hulaifa sai suka fito da shi su mutanen kafiran guda biyu har suka kai ainihin suka kai wani waje ana kiran shi zal hulaifa shine miƙatin mutanen wa mutanen Madina fa nazalu ya'kuluna min tamrin lahum sai suka sauka suna ci daga cikin dabino nasu suna ta cin dabinai a su biyun fakola abu أبو بصير لآدي الرجلين سي أبو ya يفدا ga ɗaya daga cikin mutanen guda biyu wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulanu jayyida wallahi takobin ka dinna ya ban sha'awa wallahi ina ganin wannan takobi naka ya kai wani takobi ne mai kyau inji Abu Basir yake ce ma ɗaya daga cikin kafiran fastallahu al-akhar sai ɗayan sai ya zaro takobin wajen ya ƙara nuna ma Abu Basir cewa takobi ne mai kyau gaskiya faqala ajal wallahi innahu lajayyid sai Abu Basir ce kai wallahi ajal bi ma'ana na'am wallahi innahu lajayyid ce wallahi lalle takobin nan mai kyau ne wallahi laqad jarrabtu bi a sai shi kafirin ya faɗa ko kafirin ya faɗa haka Ya ce haƙiƙa na jaraba da shi na gwada shi sosai thumma jarrab sannan na gwada shi faqala abu basir thumma jarrabtu ma sannan na gwada shi ya faɗa haka su uku sai abu basir ya ce mai arini zuri ilai dan nuna mun gani fa hu min shi ko sai ya bashi dama ya mika mai takobin <laughs> fa darabahu hatta barada dan ku san kafiri ba hankali kawai nan take ke dauki takobi sai ba abu basir shi ko abu basir ya takura ya saras an gane wannan ko hmm. nan take abun nan da ya sare shi har sai da ya mutu sai da ya dauke wuta shine ta barada ya sauke wuta ya dauke wuta ko motsi baya yi ya kai shi lahira wa farra al-akhar hatta hatta ata al-madina shi kuma ɗayan sai ya falle a guje har ya zo madina an gane ya zo yana gudu yana gudu har ya taho madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cece shi a cece shi fa dakhala al-masjida ya'du sai ya shiga masallaci yana tukuwa arna ya shiga ina yana halatta arna ya shiga masallaci Eh? wani ya ce ya ga wahala ne to in ya ga wahala ya halatta mu bashe shiga masallacin mu kafiri na iya shiga masallaci arne eh idan bukata ta taso yana iya shiga masallaci muna iya janyo arne mu ce zai saurari karatun sayar bukhari ka janyo wani wani classmate ɗinka james ko patrick ka ce ka zo ka saurari karatunmu zai iya zama ya saurari karatun ilan Allah ya taimake shi ya fahimci addini an gane kafirai zamanin annabi suna zuwa cikin masallaci su zauna kuma su yi tambayoyi wa iza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul saka sukan zo masallaci su yi tambaya su yi kaza su yi kaza su yi kaza an gane sannan ga nasarar najran nasarar najran kamar yadda kowa ya sani wato da suka bakunci manzan Allah an ba su an bakuntar da su ne a cikin masallaci a cikin masallaci aka bakuntar da su suka zauna har ma a cikin masallaci suka zo suka yi addu'o'in su suka kullu ido suka yi haleluya sa'an nan daga baya kuma suka zo suka ce sun zo ne su yi munazara da annabi to kamar yadda duk kowa ya sani har aka zo za a yi mubahala suka ce su ba su yarda su yi mubahala ba saboda duk mutumin da ya yi mubahala da annabi da wuya ya kwana lafiya to kun ga wayannan mutane nasarar najran sun taso daga najran sun kawo ziyara an bakuntar da su a masallaci sannan ga sumama bin usal wanda annabi ya sa aka kamo shi kafiri ne aka kamo shi aka shigo da shi masallaci aka daure shi a wani ginshiki irin wannan daga cikin ginshikan masallaci ya yi kwana da kwanaki a cikin masallaci sai dai ya fita ya fitsari in ya gama a dawo da shi a daure shi kuma wato hikima an ce hikima haka annabi ya ya kai domin ya ga yadda musulmi suke ibada kuma ya saurari karatun da manzo Allah ce wa sahabbai to kuma a haka din cikin ikon Allah ya musulunta saboda yadda ya ga irin yanayin addinin musulunci da kuma yadda aka masa mu'amala to shin mai janaba yana shiga masallaci ko eh wani ya ce tun da har tushen janaba gaba daya ya shiga masallaci wane ne kuma zai rage ne ya shiga masallaci har an daure shi kwana da kwanaki to ai shi ne shugaban masu janaba to gashi a masallaci kwanan shi uku ko biyar da uku yana masallaci an gane to wannan yana kaɗan daga cikin hujjoji na masu ganin cewa mai janaba yana iya shiga masallaci babu abin da ya hana shiga masallaci sannan akwai samarin da suke kwana a masallaci zamanin annabi sallam malamai suka ce saurayi dai ba a raba shi da mafarki ba shi da aure to idan suka yi mafarki cikin dare ya za a yi ba ya kama su ya za su yi ko fahimci wani ko to a takaice dai wajen dilala wato ga kafiri ya ruga da gudu ya fada cikin masallaci yana sukuwa yana gudu فقال رسول sallallahu alaihi wasallam yi na ra'a sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa lokacin da ya ganshi laƙwani ra'a hadha dhu'ra annabi shi lalle ne ya ga ya ga ya ga tashin hankali yanda naga fuskan wani to gaskiya ya ga tashin hankali falamma intaha ila annabi sallallahu alaihi wa sallam qala a lokacin da wannan mutumin ya kai wajen manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sai ya ce utila wallahi sahibi wal yace an kashe wallahi an kashe abokina wa inni la maqtul wallahi ni ma fa kashe ni za a yi ya Muhammad ni ma kashe ni za a yi yazo a firgice an kashe abokina saura ni فجاء أبو بصير فقال ya nabi الله sai abu basir ya zo ya ce ya annabin Allah qad wallahi awfallahu zimmatak ce haƙiƙa Allah ya cika alƙawarinka alƙawarinka Allah ya cika ma daga shi ka miƙa ni to maka shi Allah kuma ya dawo da ni qad radattani ilaihim thumma anjani Allah minhum Haƙiƙa ka dawo da ni zuwa gare su sannan Allah subhanahu wata'ala ya kwace ni daga gare su Allah ya ce ni daga gare su fa qala an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam amma a ka'ida ya halatta ya zauna a madina in suka dawo suka ce a miƙa shi ba E to an ba su kuma ai tun da ya za su iya koma su ce a miƙa shi tun da ya shigo madina E? su mutanen a ƙara turo wasu sabbin mutane cewa to tun da wa'ancan ga abin da ya faru to sai a ƙara turo sabbin sai su karɓo shi A gane wannan ko to shi ne. wannan bawan Allah yana so ya ji mai manzan Allah zai faɗa ce to gashi yanzu ka mai da ni zuwa gare su sannan Allah ya kwace daga sharrin su qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo sallallahu alaihi wa sallam يتي ويل أمه مسأر هر wato kai can mahaifiyarsa wato mai hura wutan yaƙi yana ga wannan mutum annabi ya dan yi ishara ne shi kai sa mai hura wutan yaƙi law kana lahu ahad da yana da wani da yana da wasu dangi ya gudu zuwa gare su da a ce yana da wasu dangi ya dan tsere daga nan wajen ya gudu zuwa gare su ya dan yi wani magana ne a fakaice dan ya nuna mai fa har yanzu fa an dawo zan bi kaka an gane wannan ko aha falamma sami'a zalika arafa annahu sayarudduhu ilayhim to da yaji wannan dan dan eh, me za a ce annabi yayi magana kaman jirwaye kaman wanka an gane da yaji haka sai ya gane cewa fa lalle annabi zai mai da shi lallai in suka dawo fa annabi zai mika musu fa kharaja hatta ata sifal bahar sai ya gudu har ya zo gaban teku ya gudu daga Madina ya zo gaban teku ya tsaya qala wa yanfalitu minhum abu jandal ibn suhayl falahi qad abi basir a lokacin nan sai shi ma abu jandal ibn suhayl shi ma sai ya subuce daga gare su ya gamu da abi basir suka zama su biyu فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لهيق بأبي بصير sai ainihin sai ainihin sansanin Abu Basir da sai ya zama to kamar wani wani sabon daula sai ya zama wani kamar wani sabon daula na musulunci an gane wannan ko sai ya zama to la yakhruju min quraish rajulun babu wani mutum daga cikin qurayshawa da yake gudowa ya fito wanda kad aslama ya musulunta illa lahiqa bi abi basir face ya je ya riski abi basir sai suka taru suka yawa an gane suka yawa sosai a wajen duk wanda ya gudo sai sai koma can labari ya kai musu can cewa abu basir yana can gaban teku ah, hatta jama'at minhu ba. har aka samu wasu jama'a masu dan yawa suka dan taru a wannan wajen Wallahi ma ما يسمعون بعير خرجت لقريش ila sham wallahi ba su taba jin ba sa jin wani wasu ayari na shawa. da suka ainihin fito zuwa sham illa a ataradu laha face sun tara wannan ayari irin ayarin na masu fitowa zuwa sham daga sham an je an yi kasuwanci din nan sai su tare su su kwace abin da suka siyo su kashe su faqataluhum wa khadhu amwalahum sai su kashe su su kwace dukiyoyinsu. a dama kada a manta su ma an kore su sun bar dukiyoyinsu a ina a makka allazina ukhrijo min diyarihim bighairi haqqin illa an ya yaqulu rabbuna la kaga an kore su lil fuqara na muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadilan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humul sadiqun an gane ku? to su ma yanzu suna ɗaukan fansa sai su tare su su kashe su su kwace ainihin dukiyoyinsu فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم sai ƙurashawa suka aika zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam suna gama shi da Allah da kuma zumunci cewa saboda zumunci ya rasulullah dan Allah ka taimaka ka ce su dawo su bar wajen mun yafe musu saboda haka maganan wai wai duk wanda ya gudo daga makka duk wanda ya gudo daga makka mun yarda ya shiga madina din ba shi kenan ba saboda to ai yanzu tattalin arzikin zai karye yanzu ba tattalin arziki zai karye wurin da suke bi suna kasuwanci nan ne suka tsaya ba kai sansani duk wanda ya zo kawai ga takuba ga abin nan su kai mishi farmaki su kwace dukiyar kasuwancin jali ya karye kenan sannan kuma a kashe mutane sai don Allah to wannan maganan yarjejeniya yanzu mu warware shi duk musulmin da ya gudu daga makamun mun ba shi dama ya shigo madina Shi kenan. shikenan tunashidu billahi Rahim lamma arsal suna gama shi da Allah da zumunci ana gama mutum da zumunci in ce mala awwal saboda zumuncin da ke tsakanin da kai da Allah ka kyale ni ya alaka dan Allah su sun ce dan Allah sa'an nan dan zumunci ya alaka ce wallahi abin da ya sa na kyala wannan saboda zumuncin da ke tsakanin da shi wannan ya halatta dan Allah sa'an nan dan annabi ka taimake ni dan Allah sa'an nan dan zumuncin da ke tsakanina da kai ka taimake ni ya halatta wasu ce shirka ne ya halatta dama wani yakan kyale ka saboda zumuncin da ke tsakaninka da shi wani kuma ya ce wallahi saboda mutuncin mahaifinsa na kyale shi ashe akan duba mutunci akan duba daraja na wani ka ci arziki a kyale ka misali an gane wannan ko to irin wannan duk yana faruwa a haka to shine abin da suka yi su ƙurashawa sun gama shi da Allah sa'an nan da zumunci lamma arsal hmm? eh. tunashidu billahi warrahimi lamma arsal yawwa suna gama shi da Allah da zumunci cewa dan Allah ya abu ne ya taimaka ya aika faman atawu faman atawu fa huwa amin dan Allah ya aika su zo duk wanda ya zo masa amintacce ne kawai duk wanda ya zo a cikin su kawai amintacce ne ba a taba shi fa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ilaihim sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya aika zuwa ga Abu Basir da Abu Jandal cewa su dawo daga wajen su shigo Madina an kyale su fa anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makka wato Allah ta'ala shine wanda ya kame hannayenku hannayensu daga gare ku su kafirai kuma ya kame hannayenku daga gare su a can can cikin makka min ba'di an aghfarakum alaihim bayan Allah ya riga ya baku nasara a gare su eh Allah ya riga ya baku nasara tun daga shi su ma sun nemi sulhu hatta eh. balagha alhamiyata hamiyata aljahiliya iz ja'ala allazina kafaru go fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya lokacin da su kafirai suka sanya a cikin zuciyarsu suka sanya wani irin kabilanci wani irin hamayya hamayya ta jahiliya suka sanya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimata taqwa zuwa dai ƙarshe to wa kanar hamiyatuhum annahum lam yuqirru annahu nabiyullah ya kasance hamayyansu su ba su tabbata cewa shi annabin Allah bane sun iya da cewa Muhammadu annabin Allah bane lokacin sulhu na Hudaybiya to sun samu wani irin hamayya irin hamayya ta jahiliya da ta kange su daga fahimtar gaskiya walam yuqirru bi "bismillahi rahmanir rahim sannan ba su tabbatar da "bismillahi rahmanir rahim ba sun ce sai dai a ce bismikallahumma wanda ake faɗa tun a jahiliya to duk wannan yana daga cikin hamayya ta jahiliya wa halu bainahum wa bainal bayt kuma sun kange tsakanin musulmi da ɗakin Ka'aba duk wannan yana daga cikin hamayya ta jahiliya qala abu abdullah abu abdullah al-bukhari yace ma'arratun al-urru al-jarab yace ma'arra shine al-ur al-ur kuma shine al-jarab garje wato aibi garje wani ciwo da ke kasancewa a jikin raƙumi wanda ke zagaya raƙumi na ta susa kamar karzuwa ga gare mu an gane ma'arra kamar garje to abin da ake nufi wato wato aibi tazayyalu tamayyazu shi kuma tazayyalu tazayyalu la azabna allazina kafaru ai law tamayyazu da a ce kafiran sun ware a ce kafiran sun ware wajensu daban musulmi wajensu daban Allah ya ce da mun azabtar da kafirai daga cikinsu azaba mai raɗaɗi saboda an samu tamyizu sufuf musulmi sun ware kafirai sun ware malamai sun ce yana daga cikin sharaɗin jihadi in za a yi jihadi da kafirai ya kamata a samu tuta a ɗaga tuta wani irin tuta ne tuta ne na la'ila lau? sannan kuma a samu shugabanci ana jihadi ne ƙarƙashin shugaba na musulmi sannan ana jihadi ne da tamizu sufu ya zama kafirai su ware inda suke kuma mu ware inda muke ba a jihadi idan mun dunkule waje ɗaya. a ce garin kaduna a ce tudun wada akwai kiristoci akwai musulmi akwai masu bautan gunki wala ka yaka a cikin tudun wadan gaba ɗaya gashi a cakuɗa muke ga gidan wani anan ga gidanka ga ɗakin wani ga ɗakinka haka kuke zaune da kafiran a waje sai jihadi ya barki ya za a yaki. to ka'ida haramu ne a yaki cikin wannan hali wannan shine hikimar da yasa aka ce a yi hijira zamanin annabi sallallahu idan aka yi hijira an riga an samu darul islam an samu darul kufur to anan in za a kwama ka san inda ka nufa ka san wanda za ka kai mahari an gane amma in ya zama to a cakuɗe muke da kafurai baya halatta a yaƙi sai an samu tamyizu sufu wannan wajibi ne misali an fahimci wannan ko to ne Allah yake magana lokacin zayyanu da a ce su sun ware su kafiran daga musulmi la'azzabna allazina kafaru minhum azaban alima da mun azabtar da kafirai daga cikin su azaba mai radadi ah, wa hamaitul qauma mana'tu mihimaya ai hamaitul qauma ai na kare su gayan kariya a gani na na hana su na ba su kariya wa ahmaitul hima ja'altu himan la yudkhal wato ahmaitul hima wato na na tsare ainihin shinge ai na sanya na sanya shi ya zama shinge wanda ba a shiga na sanya shi ya zama shinge wanda ba a shiga na'am wa ahmaytul hadid wato ahmaytul hadid na tsare bakin karfi wa ahmaytur rajul kuma na tsare mutum idza eh, eh na'am isma'a idan ka fusatar da shi gayan fusatarwa ahmaita rajul in ka fusatar da shi وقال وقيل أن الزوري قال أروى فأخبرتني عائشة إيه كذا وانش أحمدتنا هذه نقونا قربي نقوناش يوم يهما عليها إيه نقونا قربي wannan kuma a hamaitu rajula idza aqdabtahu in ka fusatar da shi ima an ga yan fusatarwa wa qala uqayl uqayl ya ce ani zuhuri qala urwa sai urwa ya ce fa akhbaratni aisha anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kana yamtahinuhunna sai aisha radiyallahu anha ta bani labari cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana jaraba ainihin mata in mata suka hijira sai an musu interview wa balaguna annahu lamma anzala Allah ta'ala ay yuraddu ila al-mushrikeen balagna ko balagana wa balagna annahu lamma anzala Allah ta'ala ayu ruddu ila al-mushrikin eh wa balagana labari yazo gare mu cewa annahu lamma anzala Allah ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya saukar da cewa an yi raddu ila mushrikin eh cewa amma yadda su zuwa ga mushrikai an yi raddu ila mushrikin ma an faku cewa musulmi su mayar wa mushrikai abin ka kashi kudin da suka kashe a mayan musu su kafirai ala man hajara min azwajihim wato akan waɗanda suka yi hijira daga cikin matayensu idan matayen kafirai sun yi hijira to dole ne mu musulmi mu biya kafiran kuɗin da suka kashe wajen auren su wa kama ala muslimina alla yumassiku bi isamil kawafir kuma Allah ya yi hukunci ga musulmi cewa kada su yi riko da igiyan kafirai mata da zaran ka san mace kafira ce to haramun ne ka yi riko da igiyanta babu aure tsakanin musulmi da mace mai bautan gunki an gani? kawai da zaran ta ki musulunta kawai ka rabu da ita auren ya riga ya rabu automatic amma wannan aya ya cire banda ahlul kitab ko akwai aure tsakanin musulmi da ahlul kitab al-yawma al-yawma al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab yallu lakum wa da'amukum hillul lahum wal musanat min al mu'minat wal musanat min allazina utul kitab min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna an ce ba a riko da igiyar mace kafira amma a cikin kafirai ban da ahlul kitab an gani? ana riko da igiyar mace ahlul kitab mutum zai iya aurenta ko da ta ƙi musulunta ta tsaya cikin addinin kirista za ka iya aurenta a haka sai dai tsakaninka da ita babu gado ba za ta gaje ka ba kai ba za ka gaje ta ba eh anna umar tallaqa imra'ataini qaribata bint abi umayya lalle umar dan kaddaf ana saukar da wannan aya sai ya saki mata guda biyu an gane akwai wata mata mai suna qariba binta abi umayya wa ibnata jarwal al-khuzai akwai kuma ibnata jarwal al-khuzai ya saki fatazawwaja qaribata muawiyatu ita qariba sai ta auri muawiya dan abi sufyan a lokacin bai musulunta ba wata zawwajal ukura abu jahmin ita kuma ɗayan sai ta auri abu jaham falamma abal kufaru an yuqiru bi ada'i ma anfaqa al muslimuna ala azwajihim kaga wayannan guda biyu kenan kamar suna kamar suna gasa wajen neman aure ko akwai ina ganin wannan matan da ta zo wajen annabi da Fatima bintu Qais ko wace ce Fatima bintu Qais ce ko ta zo ta ce ya Rasulullah ainihin akwai maza guda biyu suna neman aure na a cikin su biyu wane ne zan aura ta ce annabi ce da wadawa sai sai take cewa da muawiya da abu jaham su dai wa'annan su biyu ke suna neman aure na annabi ce fa amma muawiya fa huwa suluqul la malala wa ma abu jaham fala ya asa an atiki yace shi muawiya talaka ne fitik wanda ba zai iya rike mace ba kake aure shi shi kuma abu jaham akwai dukan mata ba kake aure shi ki aure usama kaga mutane guda biyu sun zo neman auren mace ɗaya dama yana halatta a ce a gida kawai a ga ka zo gidan kawai ga mutane biyu suna neman yaka da izinin ka amma ka ba da izini ga wannan wani kuma ya ƙara zuwa a ba shi izini kuma ya halatta ko eh ka ba da izini ga mutane biyu baka ba kowa da ka ce kowanne daga cikin su zo ya nemi sa'a wajen yarinya ya halatta ba mutum ɗaya kawai za a tsayar ba sai a tantance yawa idan mutane biyu suka zo kowa na neman auren ɗiya sai to shikenan na ba ku izini ku je ku nemi sa'a a wajen yarinya ku je ku nemi yarda a wajenta in ta yarda shikenan in ba ta yarda ba shikenan in ta ce duk ba ta son ku shikenan duk zan watsar da ku wasu sabbin zubi su ƙara zuwa ina fatan gane wannan to sai yarinyar ta ce ba ta son ko ɗaya daga cikinsu shikenan ba a yi ma yarinya auren dole eh na'am فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم a lokacin da kafirai suka ƙi yadda su tabbatar da biyan abinda musulmi suka ciyar ga mazajensu ga matayensu musulmi sun kashe kuɗi wajen wajen auren matayensu to gashi yanzu wasu daga cikin matayen sun gudu sun je garin kafirai Allah ta'ala da aka nemi kafiran su biya ko an nemi kafiran su biya kuɗin sadakin da aka biya kafiran suka ki biya sai Allah ya saukar da wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa aqabtum idan wani abu ya kubuce muku daga matayenku zuwa ga kafirai shine wannan sadakin da kuka biya matayen sun gudu sun koma wajen kafirai kun nemi kafiran su biya ku sadaƙi sun ƙi. fa aqabtum sai kuka yaƙi kafiran idan kun yaƙe su kun samu ganima eh? fa aqabtum kuka yaƙe su kuka samu ganima to yanzu ya za a yi fa a bar azuwa jihun bisalama an faɗu to ku ba wa'annan wanda matayen suka tafi daga cikin musulmi wanda matayen sun gudu sun je wajen kafirai ku ba su misla an faku misalin abin da suka kashe <coughs> me ake nufi a nan wajen ana nufin an je yi jihadi su kafiran an ce musu tunda har matan musulmi sun gudu wajen su su biya musulmi sadakin su sai suka da sai kuma Allah ya taimaki musulmi suka yake su shine ma'ana fa sai kuka yake su kuka samu ganima don ka samu ganima yanzu ya za a yi Daga ce za a bar azuwa juhu. ku ba wa wa'annan wanda matayen suka tafi wajen kafirai ku ba su misala ma faku misalin abin da suka kashe mun gane wannan ko sai ku biya su kudin su kaiwa ne masu ka ta gudu wajen kafirai ko eh nawa ka kashe kudin sadaki ce na kashe dubu hamsin kudin sadaki sannan na yi akwati mai taya dubu ɗari biyu da kaza misali gaba ɗaya dai kudin da na kashe kawai dubu ɗari uku ne da wani abu to daga cikin dukiyan ganima daga cikin fai'u sai a cira sai a basu wani abu sai a biya su domin a ɗan kwantar musu da hankali an gane? aha <coughs> na? shi ke sai a miƙa a miƙa wa shi mijin a ce ga matarka shi ke ba ba shi kogo ita ta dawo نعم والعقب ما يؤدي المسلمون الى من هاجرت man shi wannan fa aqabtu fa wal aqbu shine bukhari ke fasar aqbu din nan shine abinda musulmi suke ba wanda ta yi hijira wanda matar shi ta yi hijira daga cikin kafirai shine fa aqabtu a gane abinda musulmi suke ba wanda matar shi ta yi hijira daga cikin kafirai ake biyan shi sadakin da ya kashe فأمر أن يوطى من ذهب له زوج من المسلمين في الله يأمرني أبيوى wanda matar daga cikin musulmi ta tafi ma an faqa min sadaqi nisa'il kuffar a bashi abin ya kashe na sadakin mata kafirai allahi hajarna wanda suka yi hijira wama na'lamu anna ahadan min al muhajirati irtaddat ba'da imaniha ba mu sani ba cewa lalle ɗaya daga cikin mata masu hijira sun yi ridda bayan imaninsu ba mu san wata mace da ta yi ridda bayan imaninta ba wa balagana anna baba sir bin asid al-thaqafi qadim ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan muhajiran fil mudda labari ya kai gare mu cewa lallai abu basir bin usaid al-thaqafi ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana mai imani kuma yana mai hijira a wannan tsawon lokaci da ake sulhu فكتب الأخنس بن شريك إلى النبي صلى الله عليه وسلم yas'aluhu wa ba basir sai Aknas bin Sharik sai rubuta wasiƙa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana tambayan annabi cewa a miƙo mishi Abu Basir fa zakaru al hadith sai ambaci wannan hadisi mai tsawo eh masha Allah to taimakon da aka saba nema na ta tafsir a nan mai ban taimakon majalisi insha taimakon da aka saba na aikace aikacen majalisi da sauransu to ga ƴan uwana za su zaga a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum bai laifi ba bai karanta na laifinsa yarjejeniya a miƙa shi to kuma sai ya samu dama ya kuɓa shi ya gudu a shi kenan ya samu dama ya subuce ya gudu kuma kafin ya subuce ya samu ya kashe ɗaya daga cikinsu ba laifi ba ne amma gane shari'a irin wannan an gane wannan ko na'am bai waɗe cewa jihadi sai an ware ba an ce ga bangaren musulmi ga bangaren kafirai ana kiran shi tamyizu suhuf eh. in za su yaƙi zai su waje su daban wajen wancan daban in yaƙi ya kama na jihadi tun an ce za a yi tare sai dai a yi ta saka ma juna bomb in ka saki bom a wannan gidan ka kashe musulmi ka kashe ka kashe arni shi ma arni ya saka ma bom ya kashe arni ya kashe musulmi ai ba dadin ji a ce duk sanda aka aka kai wani hari to duk bangarori biyu za su mutu an fahimta to irin wannan jihadi ba a yin sa amma an gane musulunci ya saba musulunci na'am game yaya ta sha mai in ka fahimci magana na afuwan da Allah ka fahimci magana na ai mutanen da suka ƙi yin haskin har da aliyu a wajen duk sahabbai suka ƙi yin haski to ga ko nan wajen suka tsaya kace wannan shi sai ya fasara daga ce lokacin da annabi ya fita hudaybiya din nan akwai aliyu ya ce akwai aliyu masha Allah to tunda akwai aliyu duk laifin nan tare aka yi in yana so in za a sa so duk ne ba sahabban da suka yi laifin sai su san wanda za su ne ma in kuma laifi ana warewa wannan ya yi laifi wannan ya yi laifi sai ka cire wannan daga cikin laifinka wanda baka so ka ce shi ya laifin to bismillah an gane wannan ne to ai duk laifin ya shafi duk sahabban ne kuma za mu ahlus sunna ba mu sa aka ba ba mu ce sahabbai ma'asumai bane su yan shiya suke da matsala yanzu in sun ce sahabbai ma'asumai ne in sun ce ahlul bait ma'asumai ne to ga aliyu a ciki to yanzu da shi da annabi yanzu annabi ya ce ayi shi ya ce ba za a yi ba ya shiga cikin wannan ce ba za a yi ba to yanzu wane ne masumi annabin ko shi aliyu in suka ce annabi to aliyu ya yi kuskure ke eh in suka ce kuma a'a manzan Allah shi manzan Allah masumi ne aliyu ma masumi ne sai da to sahabbai suna bangare ɗaya masumin eh sahabbai suna bangare masumi guda ɗaya sai ba su jace a soke su ba tunda aliyu masumi ne to sahabbai sun bi ra'ayin shi ne to balantana ra'ayin sun yi karo da juna har manzan Allah ya yi fushi ba zai yi a ce duk ra'ayin daidai ba ne labudda manzan Allah da aka aiko shi ne daidai daidai aliyu dai ya yi kuskure an gane to wannan shine fahimta na ahlus sunna su ahlus sunna ba mu ɗauki sahabbai mala'iku ba mu ɗauki sahabbai mutane ne sai dai sun fi mu imani amma suna iya dacewa suna iya kuskure sun suka yi kuskure za mu ce sun yi kuskure amma kuma za mu musu addu'a saboda gudunmu wanda suka ba musulunci ba taba samun irinsu ba a duniya ko ba za mu ƙara samun irinsu ba har abada Allah shi taimake mu eh, na'am ana eh ah, a matan za a miƙa mazajen su mana sun musulunta sun za su musulunta sun dawo idan suka dawo za su zama bayi ne bayi za su zama na musulmi da eh, ya za su zama bayi ne inda ba su musulunta ba a za su koma musulunta kafirai ne in dai sun musulunta ne to za su koma wajen mazajensu na'am zahiri shari'a ba ta iyaka ba idan uba yana so ya tantance guda ɗaya ne a cikin su a gani in ya ga bai san halin kowanne daga cikin su ba sai ya ba su dama amma ya ta bincike duk wanda ya zo ya gan shi ne ya fi dacewa ya ba ya taba da shi amma kada ya bari abin ya daɗe ne ya bari kawai gidan shi ya zama dandali wannan wannan ana magana da wannan wance wance ya bugo ina fajira ba wannan ma ya ce yana fajira ba dan Allah ki ya hakuri a da Allah da Allah ka ya hakuri ga nan zuwa an sha ku yarin da suke ba kowa minti biyar biyar <laughs> an gama minti biyar to naka ya wuce ka ba shi hanya sai wani ya zo shi ma a mishi minti biyar Allah ya sauke na eh eh to dalilin da yasa wato malikiya suka ce wankan nan in mutum zai yana yi wato yana iya wuce masallaci kada ya ci abinci kasan su garin su sahara ne kuma sahara zafi garin shi in ka yi wanka yanzu ka tsaya kuma ka ci abinci nan take za ka yi gumi in ka yi gumi kuma za ka fara wannan warin wannan gumi ka zo ka shiga cikin mutane ka cutar da su an gane wannan ko to shine dalilin cewa idan mutum ya riga ya yi wannan wanka ko ana so ya wuce masallaci ne ba a san ya tsaya ya wani aikin wahala wanda zai sa ya yi gumi ko ya tsaya cin abinci mai zafi da zai sa ya yi gumi har ya zamanto ya zo ya shiga cikin mutane ya cutar da su an gane wannan ko to kuma ga wannan magana magana ne mai kyau amma in ya zamanto gari irin gari ne mai sanyi wanda ko da ka ci abinci ba za ka yi gumi ba kuma a ce irin kasashen turawa kasashe wanda kullum cikin sanyi ake haka wannan dan dan misalin ka dan yi wani aiki da wuya kai gumi in ba aiki ya tsare ni ba to shi wannan babu laifi tun safa mutum ya wannan wankan an gane ku sannan daga baya ke je babun nan daga baya ya je masallacin babu laifi ga wannan amma kamar mu Najeriya yanzu halin da ake cikin zafi yanzu dai yanzu zafi ake ko sanyi ake zafi ake yi to yanzu a cikin halin zafin nan sai ka ci tuwo mai zafi ko ka sha ka shayi wani za ka shi ya yi share share cikin gumi ya ga wannan ba zai shiga mana ba zai je masallaci ba cikin wannan halin a gani Allahu a'lam eh. wa alaikum assalam Alal kitab خبرين إيه. منا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين خبرين زي سيدا كلاس المسلمين ai kirista kafiri ne duk mutumin da baya cikin musulunci sunan shi kafiri shine gaskiyar magana duk wani sakaye sakaye ba zai amfani ba hakan ce ni don wani ya ce kada a ce musu arna kada a ce musu kafirai sai dai a ce abokan zaman mu kiristoci to aka maka Allah ya hukuncin wanda yake addinin kirista kahiri na ba shi kenan ba shi kenan kafance ni maslaha na baka ce maska burai ai kawai kafiri sunan shi kabiri a gani maslaha maslaha da za a duba shi ne a zauna lafiya da su amma su sun san mun doke su ba musulmi bane su a gani mu muna kiran sai mu gaya mai kai haƙuri duk wanda ba musulmi sunan shi kabiri a wajen mu in ka ji mun ce ba kafiri mana na kai ba musulmi ba ne that is the meaning eh sai mu ce you understand go shi to shi kin eh to su ta mana tun da ba sa jin daɗin a kira su kafirai sai su shigo musulunci eh? sai da a ce musu kirista to kirista to ma aka tambaye ka hukuncin kirista ne za ka ce idan gani irin wannan gani irin wannan sakayen sakayen nan gaba za ka wasu daga cikin musulmi sun koma suna auren su ma sai to ai su ba kafirai bane su baka ji malamai ma suna suna jin nauyi kira su kafirai ba kaga daga nan sai a bude kofa na wani barna din yau kafirai kala biyu akwai kafirai mushrik akwai wanda masu bautan gunki akwai kafirai ahlul kitab duk sunan kafirai babu wanda yake ba kafiri ba cikin su an gane Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa